ranar alhamishi 24 ga watan fabrairu shekara 2022 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman su miliyan 43 na euro kusan fiye da miliyan 28 na sefa su ne adadin kudaden da kungiyar tarayyar turai sai alkawalin taimaka ma kasar niger a cikin wannan shekarar karin haske a cikin labarin an soma zaman taro karo na uku na kungiyar kasar niger mai kula da lafiyar kwakwalwa yau da safe a birnin yamai ko menene ma'anar wannan taron karin haske a cikin labarin a rahoton na musamman za mu taɓo batun mabambantan halittu tare da masana al'amuran muhalli bukari a tare masu mu barkanmu da sake saduwa jiya 23 ga watan fabrairu ne aka zo karshen zaman taron bayar da horo kan batutuwan agaji da kungiyar fondation irondel ta studio kalangu wadda studio kalangu ke da ta tsara a birnin yamai bayan kwanaki biyu na ɗaukan horo mahalartan da suka hada da 'yan jarida da ma'aikatan agaji sun bayyana ma zainabu abdu ra'ayoyinsu ga kuma abin da suke cewa Wannan horo ya kasance wata dama na shiga duniyar mutane masu rauni. Euh, Gaskiya na yi farin cikin samun sa'ar shiga wannan ba da horon, saboda ya bani damar sani da 'yan jarida da masu ba da agaji aikinsu ya sha bambam. Hakan ya bani damar sanin kaka zan iya shirya tsarin aiki, inda kowanne zai gane abin da guda ke yi da kuma yadda za a samu a yi aiki tare. travailler ensemble. En tant que euh, journaliste. A matsayina na ɗan jarida yanzu na san yadda zan tsara wani rahoto na da ke da alaka da wata matsalar jin kai. Na san kuma yadda zan yi aiki tare da masu aikin jin kai domin samun zarafin amsa bukatun al'umman da abin ya shafa. A shekara ta 2022 kungiyar tarayyar Turai ta makasar Nijar alkawalin taimako na miliyan 43 na euro in ji kwamishinan kasashen Turai a bangaren shawakar gingimo Janeza Lenacic. Jiya da marece a birnin Yamai a lokacin da ya jagoranci wani taron manema labarai. Rafikatu a tahir ta kasance a gurin ka kuma rahoton da ta haɗa na kai. Na zo na ba da shaida na hoɓasar da ƙungiyar tarayyar Turai take yi. Za mu ƙara tallafinmu da muke bayarwa ga Nijar a wannan shekara. Miliyan 24 na ero muka ware a wannan shekara. Kuma tuni an yanke shawarar ƙara miliyan biyar. Kuma za mu ƙara miliyan goma sha hudu. Biyo bayan kiraye-kirayen da Firaminista ya yi, wanda zai ba da jimillar miliyan 43 na euro a wannan shekara. Na san wannan tallafin tallafi bai isa za mu iya ƙoƙarinmu domin kawo tallafi na gaggawa inda za mu yi aiki mai ɗorewa za mu ƙarfafa jin daɗin al'ummar Nijar. Gabaki ɗaya ya kamata mu tunkari wannan al'amari na rashin wadataccen abinci kuma za mu yi iya ƙoƙarinmu. Ƙasar Nijar za ta soma gobe 25 ga watan Fabrairu karo na biyar na shawarar kan cutar coronavirus a dukkan faɗin ƙasa. a cikin sanarwar da gwamnatin ya fitar hukumomin kiwon lafiya na kiran jama'a da masu shekaru 18 zuwa sama da su yi kokarin yin shawar don tsaye da yaduwar cutar sai dai wakilin masu unguwanni na garin difa madu mustapha bulama ya nuna rashin jin daɗin shi ganin cewa ba a dama da shi ba wajen tsara yekuwar shawar a yankin nasu kamar yadda shi dama gidi abdulrahman. mutane ja hankalin da zan yi musu su je su nema magani tun kafin macutan mutum ya shiga jikin mutum har yanzu ban ji wani alamomi wani cuta wani tashi hankali wani abu a jikina ban taba gani ba kuma akwai masu gari da hudu biyar ina zanawa yanzu haka suna da kartikinsu ban taba ji a bakinsu sun nuna suna ji wani abu a jikinsu fisa da farko gwamnati da kanshi bai nemi mu ba da ya kamata irin wannan eh, shaushawa kuma ba wannan coronavirus ba duka cutoyi da sun zo su yi magani da ya kamata su kira masu gari da masu angoyoyi su ba darajansu su waye musu kai su masu koma wajen talakawa su ga yadda za a yi kenan mu da kanmu ba mu da wayewa kai balle ta nan mu je mu yi ma talakawa mu waye kai gwamnati ya sa wannan abu kan shi ya kira masu gari da masu angoyoyi ya jawo musu hankali ya nuna musu wannan cuta bai da kyau su masu koma wajen talakawa su gai Yau da sahe a birnin Yamai aka soma zaman taro karo na uku da kungiyar ƙasar Nijar mai kula da lafiyar kwakwalwa ta tsara kan taimakon masu matsalar taɓar hankali a wannan lokacin na rigingimu a yankin Sahel. Mahalartan taron da suka huto daga ƙasar Mali, Burkina Faso, Benin da kuma ƙasar Nijar ƙirjin biki wato sun kwashe lokaci suna ɗaukan horo. Profesa Dumma malamin jami'a sannan kuma shugaban kungiyar Yama Samira Rufa'i ƙarin haske. Kowace shekara muna ɗaukar wani batu da fi ɗaukar hankalin al'umma. Kuma a wannan karo mun yi duba bisa abin da ya shafi bukata kulawa na al'umma musamman waɗanda suke cikin bakuncin haure da ta'addanci da kuma matsalar annobar corona. Za mu duba gabaki ɗaya menene muke iya yi a matsayinmu na jami'an kiwon lafiya masu kula da kwakwalwa domin dafawa al'umma da ke fama da wannan al'amari a yayin wannan zaman taronmu ranar asabar za mu shirya wani horo ga dukkan jami'ai da ke kula da lafiyar kwakwalwa a basu horo a wannan sashi muna da yawa a nan yamai amma dai ba mu isa ba ganin yadda al'amarin masu fama da matsalar kwakwalwa yake ƙara ƙaruwa kullum au regard de la fréquence des troubles mentaux aujourd'hui une augmentation masu gyaran hanyar dogon dutse birnin kudni sun dakatar da aiki tsohon wuni na yau yajin aikin da suka kira da na jan kunne ya danganta ne da rashin kyakkyawan kayan aiki wanda suke fama da shi kamar yadda abdu malam idi mai magana da yawon ma'aikatan ya shaida ma asumana musa arzika abubuwan da muke so a rubuce aka kai musu karanta suka ce to za su gyara bayan haka nan yanzu sun turo mana mutum wanda shi ya dauki angajama kuma su sun dauki angajama ba za su kara yin wannan abin ba bukatun mu shine a bi dokokin kasa kamar cikin aiki da muka sani ba hada ba zagi ba takura tana takura mana kwarai ko kuma a kai ka wurin aiki ba a ka yanzu sabka ita ma haka na akwai matsala sai mu sabka digital ka gani nan ma an saba doka saboda bai kamata mu kai digital muna aiki tun wurin hawa takwas ya kamata ba mu sabka sensor kamar muna hawa tun sattar mu sabka digital kamin ka je gidan haka sai ventarma bayan haka nan muna da matsaloli bisa ga aikin dimanshi mun saba da shance ba mu aikin samdi dimanshi kamar ya kama experimental sai an tambaye ka wani kana yi eh, ina yi sai a rubuta ka ai forma aiki burza ta to nan babu mun zan kamar babu cikin su da suke so haka suke da mu to shine yanzu mun ji magana su za mu koma aiki kenan in ba su sake ba mu kuma sai mu sake aza su a halin yanzu kudin sandar burodi ya sabko a garin tawa bayan a kwanakin baya ya dora kan dala talatin na sefa tuni a kwanakin da suka gabata ganin cewa kudin garin fulawa ya karu a fadin duniya gidajen burodi da dama ne suka kara farashin burodin abdullahi makumbe wani mai sayar da burodi ne ya ma abdullahi suka karin haske takaddamar da ke tsakaninmu da 'yan gidan biredi ina ganin allah ya kawo ƙarshen ta dan da sun kashe kai dole bakin loken zubrai za su sai da muna shi a dala arba'in arba'in mu kuma mu je wajen gari mu sai da 50 an 55 da biyar mu yi kwana biyu ma'aikatanmu suna sayan biredi dala arba'in arba'in wajen su amma ran na biyu akwai daga cikinsu su wanda suka ce su ba su kara biredin su kuɗi mu kuma da muka shi wannan muka shi muka yi sensibilizan masu sana'a shayi abokan sana'a mu muka ce musu to duk wanda bai kara kuɗi ba a tai wajen shi a tai can a sai wanda ya kara kuɗi a bar mai abu ne sai shekaran jiya kwamnike ya hito nasu yan gidan biredin tunda sun ga ta ba ta yi dole sai da mu masu shayi sun ce a shitan biredi kuma ya koma wa dala talatin yadda yake to alhamdulillah bukatar mu ta biya kuma insha Allah za mu biya ma al'umma bukatar su a da'irar mata mai da ke gundumar kance a jihar zander wasu mutane ba sa biyan kudaden lanhu da na duk da kuciwaciwar da ake gudanarwa a fannin kasuwanci da sauransu kudaden lanhu da na ba sa shigowa yadda ya kamata in ji shugaban da'irar a cikin wannan rahoton da abu sarki ya shirya mana Ƙaramar hukumar mata mai na fuskantar matsalar tattara haraji a cewar magajin garin wannan rashin sabke yaunin 'yan kasanci an lura da shi musamman a cikin garin a shekarar bara ko ɗaya daga cikin masu anguwannin garin ba wanda ya samu karɓar ko kwandala ta haraji ga 'yan anguwarsa da zai zuba wa meri banban da masu garuruwan karkara a cewar magajin garin Abdulkarim Isa. dama mata mai gari ba a biya ba yanzu wanda za a ce ko laihin mayar ne ko laihin waye dama ba a biya kuma mafi matsalar da take yan gari sun yi kowa jaja a musu aiki duk in ka tashi sahiya a mata za ka ji ana cewa meri kaza duka ba su bane masu biya masu biya ai karkara ke biya dan me za mu dauki kudin karkara mu je mu zuba shi a cikin gari ai mun yi zalunci a nasu bangare masu anguwa sun yi korafin cewar rashin haɗin gwiwar mayar ne ga samun mafita ga wa'annan matsalolin. Mu gaskiya a nan cikin gari matsalolinmu a bana mun san da su tsakaninmu da meri ne kawai ya kamata meri ta dinga kiran masu gari babu fahimtar juna tsakaninmu duk da mayar ya hau bai taɓa kiran mu masu gari babu wani haɗin kai tsakaninmu. Alhali ko wannan harajin da ake tattarawa suke baiwa ƙananan hukumomi damar aiwata ayyuka daban-daban domin kyautata rayuwar al'ummomi. Wani karin magana ke cewa sauti na kawo nutsuwa. Mutane da dama ne da ke sauraron sautin da ya danganta da ƙabilunsu ko kuma al'adunsu na ganin cewa wannan sautin yana da muhimmanci. Mamman Koro masani kan al'amurra ne da kullum ya bayyana cewar kiɗa ya zame ma wasu al'umma jiki. Kade ci gaban firar tasu da mamman Ada. Idan mai fasaha yana kiɗi, wannan kawo yarda tsakanin sautin da yake kiɗawa da halinka na mutum zai shimfiɗa wani tsari ba ma wani tashin tsime ba, amma wani zumuɗi da ba a iya rikewa, kuma wannan zumuɗi zai koma wani tashin tsime. Idan kuka ɗauki molo bisa ga sautin da ake kaɗawa, za ku ga mutane tsimansu yana tashi. Kuma akwai kayan kiɗa dama da muke bugawa a nan ƙasar mu. Kowane rukuni, kowace ƙabila tana da nata kayan kiɗa. Kuma kuna na ganin yadda kayayyakin kiɗi suke iya ma mutane tsime. Wannan sautin kaɗai ne na waɗannan kayayyaki suke iya janyo wannan al'amari. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Mabambanta halittu da ke doron ƙasa na da muhimmanci a ɓangaren batutuwan da suka shahice maka. sai dai a wannan lokacin canjin yanayi na kokarin mai da hannun agogo baya a game da makomar tasu bukar atari masanin al'amuran muhalli ya ma asuma na shina karin haske Abin da ake kira biodiversity shi ne mabambantan halittu da ke doron ƙasa wato duka halitta mai rayuwa har ma da ɗan adam. Ana iya kakkasa su a rukunni uku ko ma fiye da haka amma muhimman uku ne. Akwai waɗanda ake kira ecosystem wani rukuni ne na abubuwa masu rayuwa da marar rayuwa kuma gaba ɗaya sun kumshi muhalli ɗaya. Ina iya baku misalin daji wannan shine mataki na farko. Sauran matakan biyu akwai bambancin nau'in halittu ana iya zana hatsi, raƙumi da saniya. Sannan na uku shine bambancin bambanci na kwayoyin halitta. Menene mahimmancin mabambantan halittu? Mabambantan halittu suna da mahimmanci matuka kuma a matakai da yawa. Idan kuka ɗauki abincinmu, alkama, shinkafa, nama da abubuwan da ake sakawa cikin miya kashi 99 cikin 100 duka waɗannan halittu ne. Kinan waɗannan mabambantan halittu su ne rayuwa. waɗannan mabambanta halittu wani hali ne suke ciki a yau. Yadda nau'in halittu ke bacewa a yanzu abin na bada tsoro. Mutane na maganar cewa dubin dubatar halittu ne ke bacewa a rana. Kenan idan aka ci gaba da haka wata ran zamu waye gari da nau'in halittu biyu zuwa uku. Haka na nufin ragowar halittun za ta yi tasiri akan abincin da zamu ci kuma yana iya haifar da rashin lahiya Daga rashin lahiya kuma sai mutuwa. Wato dai ingancin rayuwa ne yake fuskantar barazana. Ya za a yi domin kiyaye mabambantan halittu? yanzu tura ta kai bango ana faɗin mu dawo baya alhali bayar idan baka yi tanadi ba ba abin da zaka tardawa saboda haka ya zama wajibi tun yanzu kasashe su yi tunanin yin amfani da duk abubuwan da aka sani na gargajiya a fannin girki a yi amfani da waɗannan halittu wajen abinci idan ba haka ba za a rasa waɗannan nau'o'in halittu daga nan za mu koma cin abinci da aka sauya wa ƙwayoyin halitta kuma hakan zai ƙara taɓarɓarar da yanayin kiwon lafiya. duka dai abin da su oke na a game da labarin na sashen hausa na wannan maricin a yanzu kuma sai barku tare da habibu garba dokar labarin na sashen zabarmanci a yi saurari lafiya masu salam Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.